ilaika nafaran min aljinni ka tuna yayin da muka karkato ilaika izuwa gare ka nafaran wata jama'a min aljinni ta aljanu kalmar nafar a larabci tana nuna adadi daga uku har izuwa tara ba a cewa ɗaya nafar ba a cewa biyu nafar bisa ga larabci ingatacce to haka nan adadin da ya zarta tara ya kai goma ko sama da haka shi ma ba a kiransa da suna nafar to amma yau a ammiyar larabawa a brokin arabic za ka ji suna cewa nafar wahid ko nafarani amma asalin kalmar nafar tana farawa ne da adadin mutum uku ta kare da adadin tara ubangiji ya ce wa ilaika ilayka nafaran min aljin tuna yayin da muka karkatu da wata jama'a ta aljanu ilaika zuwa gare ka wanda adadin su bai yi kasa da uku ba kuma bai wuce tara ba yastami'una alquran suna sauraron karatun alqur'ani malai ce wa kanu saba'a adadinsu guda bakwai ne wa kana sallallahu alaihi wa sallama bi batani nakal a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wani waje da ake kira da suna batnu nakal yusalli bi ashabihi al yana sallar al da shi da sahabbansa ma'ana yana sallar asuba kenan rawahu shaytan wannan shine abin da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito kenan sun saurari karatun alkur'anin annabi ne a cikin sallah ba wai tilawa kaɗai ya zauna yake yi ba manzala yana karatun Alƙur'ani a cikin sallar asuba sai wasu aljanu suka zo wucewa wanda adadinsu bai gaza uku ba kuma bai wuce tara ba kamar yadda ruwaya ta nuna su bakwai ne za su wuce sai suka ji karatun Alƙur'ani, wannan sai ya sa suka dakata tasirin karatun ya dakatar da su suka tsaya suka kasa kunne kuma suka yi sauraro shine sami alqur'ana malai ce sifatun aidan li nafar kalmar yastami'una alqur'ana sifa ce ta dai wannan nafar ɗin. da aka ce da su nafar ai an sifanta su ne da wani adadi adadin shine su nafar ne tara ko bakwai ko makamancin haka sannan da aka ce yastami'una alqur'ana suna sauraron karatun alƙur'ani wannan ma wata sifa ce ta biyu aka sake ba su shi yasa yace sifatun aidan li nafar kalmar yastami'una alquran suna sauraron alqurani sifa ce ta biyu ta su dai nafar din aw halan li tasfifihi bi sifa ko kuma ya zama hal wanda aka kebance shi da sifa in qulna anna min lahu idan muka dauka cewa kalmar min aljin ita ma wata sifa ce to sai zama yastami'una alquran kuma hal ne amma hal mukhassasun bi sifa halin da aka keɓance shi da sifa ita ce minal jinni aljanu wa ru'iya ma'anan nafar malai ce kuma an lura da ma'anar kalman nan ta nafar fa'ada alaihi damir jam'an sai aka sake jifan kalmar da lamiri na jam'i domin tunda mun ce nafar adadin da bai gaza uku ba bai wuce tara ba kaga dai adadin baki ɗayansa na jam'i ne domin uku jam'i ne hudu jam'i ne biyar jam'i ne har ka kai tara har zuwa ga abin da bai da adadi dukkaninsa jam'i ne wannan shi yasa duk da gashi lafazin na nafar mufrad ne amma ma'anarsa ta jam'i ce shi yasa da aka tashi jifansa da lamiri sai aka jife shi da lamirin jam'i a madadin a ce wa istarafana ilayka nafaran min aljinn yastami'u alqur'ana kaga yanzu yastami'u mufrad ne to amma dan a nuna maka kalmar nafar jam'i ce a madadin a ce yastami'u sai aka ce yastami'una aka kawo lamirin jam'i shine wa ru'iya ma'anan nafar da haka sai aka jefe shi da lamiri na jam'i malai ce fa fihi tanbihun ala anna munzira la an yustama'a awwalan wannan aya dalili ce da take nuna cewa mai wa'azi ko mai gargadi dole ne a kasa kunne a saurare shi a matakin farko in dai mutum ya zo da sigar mai wa'azi da sigar mai gargadi da sigar mai nasiha ba ka da damar ka ki saurarensa ba ka da damar kai masa tawaye ko ka mayar masa da martani har sai ka tsaya ka saurare shi da ka su yanzu aljanu sauraron annabi suka yi ba su ce ba mun yadda ba su ce ba ba mu yadda ba sun dai ji shi yana wa'azi sun ji shi yana karatun alkur'ani da ka suka kasa kunne suka saurara to wannan shine haƙƙin da mai wa'azi yake da shi akan kowa a matakin farko duk mutumin da zai zo ya maka magana ka kasa kunne tukuna ka saurare shi wannan kuma siba ce ta mumini siba ce ta masu hankali ba sa katsalandan ga mai magana sai sun gama saurarensa sun fahimci ina ya dosa الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ubangiji yace waɗanda suka nisanci gumaka ba sa bauta musu suka koma ga Allah to waɗannan lahumul bushra farin ciki ya tabbata gare su na duniya da lahira fa bashir ibad kai wa bayina albishir na musamman الذين يستمعون القول وأن